Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau Litinin 23 ga watan Oktoba shekarar 2023. To a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa hukumomi a Ghana sun yi kira ga masu masana'antun kasar da su yi hoɓɓasa wajen ganin sun ci gaje da matsayar kasuwancin nan ta AFCFTA mara shinge da ake amfani da ita a nahiyar Afirka. in an ya samu aka implement wannan uh, african continental free trade area da kyau zai iya fi da mutane miliyan goma sha uku cikin talauci Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda nasiru Adamu Kai zai gabatar a wannan karan. Shirin ya da zango ne a ƙasar Kamaru za ku ji abin da matasan suka tattauna a kai. Har ila yau muna tafa da sharhin jaridun Najeriya, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Isra'ila ta zafafa hare-harenta a jiya Lahadi inda ta afka zirin gaza filayen jiragen sama biyu a siriya da kuma wasu hare-hare a lebanon yayin da ake hasashen cewa rikicin isra'ila da kungiyar mayakan hamas yana iya rikidewa ya hada da sauran kasashe a gabas da tsakiya firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ziyarci dakarun isra'ila da aka girke a daura da iyakar isra'ila da lebanon inda dakarun wato inda dakarunta suka yi aron gama da mayakan hezbollah da ke samun goyon bayan sojojin iran a ranar asabar wani jami'in hezbollah ya yi wa isra'ila barazanar daukan mataki har idan ta kaddamar da hare-hare a zirin gaza a jiya lahadi kuwa netanyahu ya yi wa kungiyar mayakan hezbollah na lebanon gargadin cewa har idan ta kaddamar da nata hare-haren kan isra'ila za mu murkushe ta da karfin tsiyata ta yadda bata taba tsammani ba a tsakiyar waɗannan hare-haren an aike wani ayarin kayayyakin agajin jin kai ga waɗanda suke cikin tsananin bukata tsakanin fararen hula 'yan filastino waɗanda suka tsallaka ta kan iyakar rafa zuwa gaza da yammacin jiya lahadi a wani labari da ke da alaka da wannan kuma a jiya lahadin Ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da al'amuran Falastinawa 'yan gudun hijira ta ce an kashe jami'anta 29 a Gaza tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Lamarin ya razana mu, muna cikin juyayi. Yanzu dai an tabbatar da kisan abokan aikinmu 29 tun daga ranar 7 ga watan Oktoba. Ƙungiyar ta UNRWA ta wallafa a shafinta na X wato Twitter a da. lamarin da ya sa aka samu hauhawar alkaliman jami'an da aka kashe cikin sanarwar zuwa ma'aikata goma sha bakwai dubban mazauna gaza sun nemi mafaka a ofishin unrwa tun bayan da isra'ila ta kaddamar da hare-haren sama na ramuwar gayya akan harin bazatan da hamas ta kai isra'ila wanda ya yi sanadin mutuwar mutum 1400 sama da 'yan filistini 4,600 ne aka kashe sakamakon waɗannan hare-haren saman bisa alƙaluman ma'aikatar lafiyar gaza sannan kuma isra'ila ta katsa abubuwan bukatun al'umma kamar wutar lantarki ruwa makamashi da abinci a wani matakin matsin lamba ga hamas ministan tattalin arzikin argentina ya yi nasara a zagayen zaben shugaban kasar na farko a gabanin kammala kirga ƙuri'un da aka kada sagio masa ya samu sama da kaso 36 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a jiya lahadi shi kuma ɗan jam'iyyar adawa xavier mili wanda masharhanta al'amuran siyasa suka yi tsammanin zai kasance a kan gaba yayin kura da kaso 30 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada masu sharhi sun yi hasashen cewa masa ba zai kai labari ba a zaben jiya lahadin ganin yadda aka samu hauhawar farashin kayan masarufi sa'ad da yake ministan tattalin arzikin kasar wanda ya kai kaso 140 cikin 100 samun kaso 45 na dukkanin ƙuri'un da aka kada daga kowane bangare zai kawar da batun zuwa zagaye na biyu a ranar 19 ga watan nuwamba to ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc to nan gaba kaɗan aisha za ta kawo mana ƙarashen labaran duniyar mataimakin shugaban ghana mahmud bawamiya ya yi kira ga masu masana'antun ƙasar da su yi hubasa wajen ganin sun ci gajiyar matsayar kasuwancin nan ta afcfta mara shinge da ake amfani da ita a nahiyar afirka daga akira ga ridwan abbas da ƙarin bayani Dr. Bawumiya ya yi wannan huruci ne a wurin buɗe karo na goma sha hudu na taron tsarin aikin Afirka na cibiyoyin kare haƙoƙin bin Adam a nan Accra. Muna buƙatar mu mai da hankali a kan ƙa'idodin aikin gona masu ɗorewa da kuma tattalin gandun dazuka, mu kuma himmanta yin amfani da albarkatun ƙasa yadda ya kamata da kawo ƙarshen lalacewar gandun dazuka da inganta aikin gona da yalwata albarkatun dazukanmu. Za mu yi duk abin da za mu iya don cimma buri ko mafarki ko hanyar tafiyar da AFCFTA e a matsayin tireda na duniya bankin duniya ya ayyana cewar AFCFTA e zai kubutar da mutane miliyan talatin daga tsananin talauci ta inganta samun albashi na mutanen miliyan 68 waɗanda sun ɗan sha akan layin talauci haka ma hukumar imf ta nuna cewar afcfta e zai ƙara ɗaukaka matsayin darajar afirka a baki ɗaya matsayin matsayin kasashen duniya sa'an nan zai bunkasa kasuwar aiki da kaya a afirka Lukman Isa jami'in kasuwanci ne akan haka ya kalalaci jawabin na mataimakin shugaban kasa kamar haka. In an ya samu aka implement wannan eh, African Continental Free Trade Area da kyau zai iya da mutane miliyan goma sha uku cikin talauci. Shi dai ya zama wani abin da ya kamace a sa gaba a make sure kamar an yi a achieve. kuma ya yi batun sustainable agriculture shine a yi noma in a way in uh, eh, zai mana amfani ba tare da ya bata kasa ko resources eh, in the present ko zuwa gaba ba yanzu inda duniyar nan ke tafiyan nan ya zama very important a iya a use resources very efficiently without waste isa nan ya kamace a find ways da za a yi um, shi agriculture noman nan <coughs> da kyau kai ya kawo muna damuwa zuwa gaba. komai dan kasuwa mansar Abdulkadir zai kara mana? To, inda aka aiwatar da shi gaskiya zai taimaka mana matuƙa hasan shi ɗan kasuwa ɗayan ka taimaka mai Allah ya san iya mutane da su amfana da kasuwa ya kawo kayan da mutum talatin hamsin sama da haka masu karu da shi bisa wannan kuma wani hanya ne da na samun mutane aiki bisa an ta taimaka ma ɗan kasuwa ɗaya allah ɗaya sai iya mutane su amfani da shi wannan alkawarin da mataimakin shugaban ƙasa ya allah ya ba su izinin aiwatarwa kada ya zama magana da fatan baki kira da aka karfafa dai ne mai da hankali akan aikin gona mai ɗorewa da tattalin dazukanmu tare da sa ido haikan wurin kiyaye albarkatunmu ta haka ne kurum afirka za ta kai labari radwanullah muktar bas sashen hausa na muryar amurka a accra ghana Ta gaida Ridwan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu ga karashin labaran duniya. Akalla mutane shida ne suka mutu sannan wasu sha shida kuma suka samu raunuka a wani harin da Rasha ta kai da makami mai linzami a arewa maso gabashin Ukraine a ranar Asabar. a cewar jami'an ukraine sun ce harin mayakan ya afka ma cibiyar nova poshta wadda shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ayyana a matsayin wani ginin fararen hula a wani sakon manhajar telegram ya kuma kafa wani faifayen bidiyon wani gini da tagogin shi suka farfashe da kuma wasu manyan motoci da aka rubuta nova posta a jikinsu waɗanda suke ajiye a gaban ginin ma'anar nova posta da harshen ukraine shine sabon sako dukkanin waɗannan lamarin ya ritsa da wato dukkanin waɗanda lamarin ya ritsa da su ma'aikatan wani kamfanin aiki sakonni mai zaman kansa ne a cewar dimtro chubenko mai magana da yawun ofishin mai shari'ar yankin cikin wata sanarwa kamfanin ya ce waɗanda ke aiki a wurin ba su samu isasshen lokacin tserewa zuwa mafaka ba kafin bama-baman su afka wurin a ƙarshe a jiya lahadi wata kotu a bagdad ta yanke wa ɗiyar tsohon shugaban iraki marigayi saddam hussein hukunci daga nisa an yanke wa diyar marigayin wacce take gudun hijira a kasar waje hukuncin zaman gidan wakafi na shekaru bakwai saboda zargin yada manufar hada haramtacciyar jam'iyyar bath wadda mahaifinta ya kafa an rusa jam'iyyar sannan kuma aka haramta ta bayan da aka hambarar da hussein a lokacin mamayar da amurka ta jagoranta a iraki a shekarar dubu biyu da uku bisa hukuncin da aka yanke wanda afp ta yi nazari a kai an sami ragad saddam hussein da aikata laifin yada manufar ayyukan haramtacciyar jam'iyyar bath cikin wata hirar da ta yi da wata kafar talabijin a shekarar 2021 yau a iraki duk wanda aka same shi yana yada hotuna ko kuma kalaman hambarariyar gwamnatin zai fuskanci hukunci labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc

kazalika ko da yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumadumin su kafin mu ci gaba mu shagata da wannan waka. Gwamnan sha da yanzu kuma ga shirin zauren matasa. Zauren matasa. Masu raro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke duwa lamuran da ke ciwo matasa tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya da da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. kamar a makon jiya sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka ne a jamhuriyar Kamaru inda wakilinmu Muhammad Rabiu Danba ya tara matasa don zantawa kan wani muhimmin darasi da amfani da shi ta hanyar da ta dace zai kawo riba. Amma saɓanin haka za a iya samun akasi. Wannan darasi ko shi ne kishi. Idan matasa za su yi kishin ƙasa ko kishin samun abun dogaro da kai ko ilimi za su raba wuta. Amma matukar kishi ne da zai kawo hasada ko kiyayya to ba shakka za a iya samun da na sani. wannan shine karo na farko da zauren ma ya samu zama a kamaru inda matasa suka bayyana abin da suka fahimta ga wannan darasi da kuma ba wa sauran 'yan uwansu matasa shawarar hanyar da ta dace su bi a shirin farko muhammad rabi'u ya fara jin ta bakin matasan kan abin da ma suka fahimta da keshin ɗaya daga matasan ibrahim a mu'azzam na unguwar tafare ya zayyana kishi da babban dalilin yin aure da kula da mata a gida da maza ke yi ta hanyar tsare haƙoƙin zaman tare Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. abin da ido ya gani kwakwalwa ya dauka ya tura mata da shi da kuma za ta ji zafin abin to ka ganda za ta hakuran ka ga alheri ita ga alheri aka tura mata da shi ta yi addu'a Allah ya tabbatar ita ma ta samu nata ragowan alheri to ba za ta yi wannan addu'an ba shi ta maka addu'an shari duk wani abu shi yasa kake jin Hausa suke cewa kai amma zuciya ba ta tuna alheri shi da tuna mutum shari menene sharrin take tunawan ai wa'annan abubuwan ne don tana jin zafi sunana Ibrahim M Muazzam na anguwan to kishi dai abin da ni na sani a iya fahimta na kishi abin da ake ce ma kishi kamar yau alal misali matanka ne ka aure ta kana kishin ta ne shi yasa ka aure ta kaga na farko kin in baka kishin mutum ba za ka aure shi ka ɗauko shi daga gidansu ka kawo ta cikin gidanka ba kaga na farko kana ta ne ka keɓe ka keɓe ta ka ajiye ta ka bata daraja da kima da addinin mu ya bari ya ce a yi kaga wannan ma daga cikin kishin musulunci ne kai kaga wannan ma za a iya ce maka kaga babban kishi kenan wanda kai akan matanka don ka kiyaye dokokinta da yadda Allah ya ce da manzonsa duk dai da sauransu kaga wannan kishi kenan ka bata ka zaunar da ita a gida ka kiyaye dokokin ubangiji da hakkokinka to shine wa abin da zan iya cewa kina kan kishi a iya fahimta na kada a sha'afa za ku iya sauraron mu a shafukan sada zumunta da ma wasu gidajen rediyo masu alaka da VOA Hausa. Malamai wace mahanga kuke yi ma kishi game da zamantakewan ma'aurata? Kamu mu amsa wannan tambaya mana Rabiu shi kishi kishi ne amma ana sarrafa shi a yanayi da yawa. Da farko kishi in kana da kishi zaka ga dan uwanka ya gini kishi daban yake da hasada ka yunkura kai ma ka yi gini wannan kishin yana da kyau. To kishi tsakanin ma'aurata kan ma ne mara kyan ka auro mace wanda ka auro daga baya uwar gida yayanta ne in ta girme ta da yawa uwanta ne amma ko a gidan annabi an yi kishi amma kishin a yi shi akan ka'ida amma kusan mata ma'aurata suna daukan kishi wani mummunan abu kai ma man rabiu kusan kashi karin maganan mata a duniya gaba ɗaya ya kare ya kishi ta gani figa wani miji ta zama zakara a'a ya zai da abin da ya gagari wuta an ji kishiyan kone ne ko me karin maganan su a kishi ya kare to kishi na tsakanin ma'aurata kishi ne da yake kaiwa har a jefe mutum har a yi kisa wannan bai da kyau zan yi ta yadda kishi zai taimaka musu a rayuwarsu na zaman aure kaman da yadda dai na kuma faɗa a farko kishi wata aba ce mai kyau yadda zai taimaka musu a rayuwar zaman aure yadda nake so ka kishin kamar ita mace yau ko da suna gida tana gani yadda matan aboki ko wata matan dan uwa yake tana kyautata ma mijinta yau ga abin da take mishi goma na arziki ina yi bari na bar duk wani biyayyen aure to wannan kishin je saka ta ita ma ta yi ma mijinta ta dauki wannan kishin ta saka ranta ta ce kai ni ma dai ba za a bar ni baya ba zan ba da iya gudunmawa na to kaga wannan za ta yi mishi kai ma kana kishi ke don ka kishi mai kyau kenan wannan don kayi yi kufiyin abu mai kyau kenan da ake fada da faransa ko kaka mun ari bakin su mun ci musu albasa to da shi kenan haka za ka koyi kyawawan ɗabi'u to wannan ma duk yana daga cikin kishirin saboda ka samu zamantakewan ku ya ɗore ku samu rayuwa kuma mai kyau mai inganci da za ku ɗora turban 'ya'yanku akan tarbiyya na gari kaga wani duk yana daga cikin kishi kenan mai kyau yadda ake nufi da kishi ko kuma a gurin uba ne za ka ga yaron nan yana tafiya da shashashun yara yan uwan shi mashaya ko kuma dauke dauke to ka ga shi uba bai da wani hurumi a kan shi amma yana kishin wannan yaro tsaga da yaron akwai baiwa da Allah ya mishi wanda shi yaro ne bai san baiwan da Allah Allah ya mishi ba yana kishin wannan yaro ina da yaron je fa'inci wa'inda yake tafiya da sunan mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ya bar yawo da su to a ninawa wannan fahimtar kishi mai kyau yake eh to tafiyan da kuma muke yau innan ita al'amarin da rayuwa dole ne ido zai gabin da bai so ka haƙura don Allah ne kaddara ka ita kishi a nawo fahimtar dama wannan ne amma da no mutane dukan mu za mu gane mu haɗu mu zama ɗaya ba wani abu ba ne yau she kai hakuri ne in kaga mutum ya samu abu kai masa addu'an alheri kai ma naka rabon na na Allah zai turo maka da naka rabon in kuma masifa ne ya samu mutum kai masa addu'a Allah ya yaye masa kai kuma Allah ya dada kare ka to kaga irin wayannan abubuwan alheri nan duk ita zuciya ba za ta taba yaddan kai wannan addu'an ba shi yasa kake gani malam Rabiu wayannan abubuwan ake samun sabanin hankali a cikin mutane yau ko da kai gagarumi malami ne a gari kai ko da gidan mu ne kai fice zaka samu a cikin gidan kun in wani na fishi da wai ina dalili ka zama ficeccen malami to shine a nawo ganin wannan ne ake nufi da kishi za ku iya laluba mu a shafukan sada zumunta da ma sauran gidajen rediyo masu watsa shirye-shiryen VOA. Ta yaya kishi za ta iya rusa zaman aure? Yanda kishi zai kawo illa a zaman auren. to kishi kakka ɗauke shi don kishi aka ce ba hauka ba ne to wa'yansu yadda suka ɗauke shi sun ɗauki kishi kam yadda zan yi sarrafa shi babu domin kishi kam wani zaka iya irin ran mutum ya ɓace za a iya ce ko akan abu guntu ne alal misali zan ba da misali akan ko wayan mai gida ne yau ya ringi inda ta dauka ko yana wanka ne ta ji muryar mace kishi bai zai bar da cewa in ya fito tambaye shi a'a wannan mace waye na ji muryar a'a ko kuma abokiyar aiki na ne ko wata yar uwana ne gashi ba a to kaga wannan kishi idon ta ya rufe kenan akan kishi ko ta ɗau waya ta fasa ta kafa tashin hankali gashi gashi gashi gashi ya zamanto ko fita ta tana da zargin cewa gun wata ya tafi shi kuma lokacin ran shi ya riga ya ɓaci ya hasala bai zai iya kwantar da ranka ya ce a'a baki tambaye ni ba ko kuma wancan shi ya ce eh to haka ne gun watan zan tafi kaga wannan kishi ya kawo musu cikas kenan a zaman su na zaman aure a zaman takewan gida kan kishi bai taba haifo alheri ba don me yasa matan mu idon su ya rufe ba su gani sai ku yakuri iyayen mu ba za mu ba wai laifin ku muke faɗa ba a gwajin mu maza ma akwai irin shi yau kaga ba kishin da ya fi muni a rayuwa kuma kamar kishin tsakar gida wayancan 'yan ɗakin kaga mijinta ya fita da yamman zai dawo zai kawo dan abinci dan kayan alatu zai dan siyo dan zani fa wancan ɗakin sun manta karfin su daban-daban sai kaga matan na kishin ina dalili mijin nan na yau matan saka ita nata mijin bai mata wannan abin to kaga wannan kishin yana haddasa tashin hankali ba tashin hankalin wasa ba to in kuma yau mace mutum ne yake da mata biyu a gida zaka samu zai fi son ɗaya da ɗaya me yasa ba wani asiri ko wani abu bane ita wannan matan tana yi masa biyayya yadda yake so ne me biyayya yau mijinki ne ya fita sana'a ya nemo abinci ku ya kawo ya da kin samu kin gama abinci akan lokaci kin yi wanka kin sa zani mai kyau mai tsada kin fesa turare kina jiran ya dawo ki taya shi cin abincin yau ya je bai je soki ba min munin kin dai kina wannan abubuwan in je soki ita wancan kuma tana tuciya da kyanta ne ba ta tsafta ba ta killace shi ba ta lura da shi wallahi ba wani soyayya da je goda mata sai ka kwana biyu iyayen mu na cewa ai ta kai shi gidan boka ba wani bokan da ta kai shi bokan ne a jikin ta. Ku dakata a nan matasa. Makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin matasan na jamhuriyar Kamaru da wakili Muhammad Rabiu Danba da kuma muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo shirin ni Nasiru Adamu Ali da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. Kwanan yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. an fara sharhin jaridun ne da jaridar daily trust daya daga cikin manyan labaran daily trust na cewa an samu yawaita ko karuwar garkuwa da mutane da ake yi a najeriya jaridar daily trust ta bayyana cewa daga watan janairu zuwa watan oktoba na wannan shekara da muke ciki akalla mutane 2,223 ne aka sace ko garkuwa da su kuma daga cikin wanda aka sace da 801 an sace su ne a yankin arewa maso tsakiyar najeriya sai yankin arewa maso yammacin najeriya da ke da mutane 739 da aka sace a kuma daga jihohin na tsakiyar najeriya jihar neja ita ce kan gaba da mutane 343 da aka sace sai kuma jaridar leadership daya daga cikin manyan labaranta na cewa jami'an tsaro ko rundunar sojan najeriya ta yi nasara wajen kashe 'yan ta'adda 37 inda kuma aka kama wasu 95 tare da ceto wasu su mutane hamsin da uku da aka yi garkuwa da su sai kuma jaridar da guardian jaridar da guardian ta ruwaito tsohon babban sakataren kungiyar commonwealth emeka hanyawo da kuma wani babban lauya a najeriya a fe babalola na kiran da a gudanar da garan bawal a kundin tsarin mulkin najeriya idan har ana so najeriya ta ci gaba manyan mutanen sun bayyana cewa babu da za a yi a ce mutane kimanin miliyan 133 na cikin matsanancin talauci kana a ce kuma ana fatan najeriya ta ci gaba dole dai a yi gyara a kundin tsarin mulkin najeriya ta yadda za a samu daidaito sai kuma jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya amince da fara aiki na wasu sabbin jami'o'i guda shida da tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya amince da kafa su kafin ya saukar kan mulki ne da tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya amince da kafa wasu jami'o'i guda goma sha hudu sabbi sai kuma jaridar premium times inda ta rawaito cewa yanzu haka an kama wasu 'yan fashi guda hudu tare da kashe wasu guda biyu bayan da suka yi fashe a wasu bankuna guda hudu da ke garin oturko a jihar benue a lokacin wancan fashe da aka yi a ranar juma'a an kashe babban dpo na garin na oturko bayan da yan fashen suka kai hari a wasu bankuna da suka hada da bankin first bank da uba da ibtc da zenith bank sai jaridar vanguard daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka wata kungiya mai fafutukar kare haƙƙin demokradiyya da kuma cin hanci da rashawa da ake kira sera ta kai karan yan tare tarayyar najeriya dangane da batun motoci 360 da aka ce za a sai musu kudin wayannan motoci dai sun kai naira biliyan 57.6 wanda kowane daya zai kama naira miliyan 160 kenan a daidai lokacin da 'yan najeriya ke fama da tsananin talauci inda kuma gwamnati ke raba 'yan najeriya mudin shinkafa da indomi domin rage radadin cire tallafin man fetur a kasar ji jaridar ta bangat harshen sharhin jaridan kenan a huta lafiya a gaida baban gida yanzu kuma sai labaran duniya a takaice a takaice isra'ila ta zafafa hare-harenta a jiya alhadi inda ta afka zirin gaza filayen jiragen sama biyu a Siriya da kuma wasu hare-hare a Lebanon yayin da ake hasashen cewa rikicin Isra'ila da kungiyar mayakan Hamas yana iya rikidewa ya hada da sauran kasashe a gabas da tsakiya. A jiya Lahadi, kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da al'amuran wato al'amuran Filistinawa 'yan gudun hijira ta ce an kashe jami'anta 29 a Gaza tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Ministan tattalin arzikin Argentina ya yi nasara a zagayen zaben shugaban kasar na farko gabanin kammala kirga ƙuri'un da aka kada sagio Massa. ya samu sama da kaso 36 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa a jiya lahadi shi kuma ɗan jam'iyyar adawa eh, xavier mili wanda masharhanta al'amuran siyasa suka yi tsammanin zai kasance a kan gaba yayin kura da kaso 30 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa. akalla mutane shida ne suka mutu sannan wasu sha shida kuma suka samu raunuka a wani harin da rasha ta kai da makami mai linzami a arewa maso gabashin ukraine a ranar asabar a cewar jami'an ukraine sun ce harin makamin ya afka ma cibiyar nova poshta wadda shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ayyana a matsayin wani ginin fararen hula a wani saƙon manhajar telegram a jiya lahadi wata kotu a baghdad ta yanke wa ɗiyar tsohon shugaban iraki marigayi saddam hussein hukunci daga nesa an yanke wa ɗiyar marigayin wacce take gudun hijira a ƙasar waje hukuncin zaman gidan wakafi na shekaru bakwai saboda zargin yada manufar haramtacciyar jam'iyyar bath wanda mahaifinta ya kafa masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi sai kuma can da rana idan allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin wato da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi karfe 3 kenan agogon ghana kada manta da lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na facebook x wato twitter da instagram da ma youtube domin samun labarai da dumudumin su. yanzu kan a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirinsa injiniyanmu injiniyan mu jona cummins ni mahmud lalo nake cewa a wani lafiya